Fatima Abubakar. Fatima Abubakar. Su wane ne suka dauke ki? Abdul. To ya suka gaya maka lokacin da za su dauke ki? Aka suka ce wai kuma mutuna katsina wai za su kai ni katsina. Shi ne suka kai ni wani waje. Ina ne suka kai ki za ki fita da Eh. Wata unguwa ce? An can an an birnin Katsina. Birnin Katsina? Eh. To suna ba ki wata unguwa ce? an can an an birnin katsina birnin katsina eh to suna baki abinci tuwo tuwo kawai suke baki eh kwanan ki wani a can biyar wani ki biyar eh abokin na aliyu shi ne ke magana da shi to aliyu zo ya sunanka aliyu salisu aliyu salisu shekara ka nawa sa tara a wace unguwa kake sabo unguwa a ina a katsina to ya aka yi kai an ce kai kai ta magana da mahaifin yarinyar eh ni ne waya da shi to ya kai eh na canza murya ne na yi waya da shi tun to kai mana muji ya kai magana to na ce masa assalamu alaikum murya ne na yi waya da shi tun to kai mana muji ya kai magana to na ce masa assalamu alaikum ka gane mashi magana ya shi ma a ana shi to haka na da kunshi hankali ka bata kwana gida ba kashe baka gane mu ba shi ya she ya gane mu shi na she to mu muka dauke diyarka shi ya she mana yana shan jin miliyan ta ya mm. muka she mashi zaka ji miliyan ta amma muna shan kuɗi wurin ka miliyan hamsin mm. shi na kashe waya sai na dawo na gaya masa ya ce yana son jin muryarta sai muka ɗauke ta daga ɗakin muka yi waya ya ji muryarta sai muka katse waya muka mai ta sai na je na ƙara buga mashi waya bayan mun yi shawara da su sun ce miliyan hamsin ya yawa a ce mashi miliyan ashirin sai na ƙara buga mashi waya na ce kana jin mu za ka kawo mana kuɗi naira miliyan ashirin za ka aishi in kuma aka samu matsala shaɓanin haka kashin shaulan shi na katsa waya sai muka dawo muka shawara da su aka ce a bari sai gobe a ƙara kiran shi sai gobe na ƙara kiran shi sai ya ce mana wallahi tallahi shi bai da miliyan ashirin miliyan biyu ce ya buga ya buga hmm, sai muka na katsa waya muka shawara da su sai suka ce a shi miliyan biyun mun shirya za a shi miliyan biyu ya aka ce ni in je in asa na buga mashi na shi za mu haɗa ka da yalan mu nan kusa da galinku ka zo ka tsina lawul illiyafa ka zai anshi kuɗi hannunka in mun kirga mun ga shin kai miliyan biyu shi za mu gaya ma inda za ka je ka ɗau ɗiyarka shi ya ce man to sai na je rawul illa ya fa ina waya da shi ina zuwa an sa kuɗi sai aka kama ni ma'aikatan ku suka zagaye suka